صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام godiya ta tabbata da Allah ما يقوى ما يقوى ما يقوى ودت إني ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu damar halartowa wannan waje mai tarin albarka masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a bayan ƙasa domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da daya ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya Tsira da amincin Allah su da tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbacin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma har ila yau cikin suratu hud daga inda muka dasa aya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa in wa inna kullan lamma la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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة غرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القبور من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإلى الله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله تبارك وتعالى يتي وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم kuma lallai ubangijinka tabbas zai cika wa kowanne daga cikinsu sakamakon ayyukansu bayan bayani da ya gabata game da yadda suka yi sabani a kan littafin da aka aiko annabi musa a.s.w. salatu da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace da ba dan wata kalma da ta gabata daga gare shi ba da yayi hukunci a tsakaninsu amma Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta hukunci a tsakaninsu zuwa ranar tashin alkiyama don haka sun kasance cikin shakku da kwamfanto game da abin da aka aiko annabi Musa da shi domin yadda suke yin fito na fito da kalubale da annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wataala yake to lallai za mu cika wa kowanne daga su sakamakon ayyukansa duk abin da mutum ya aikata na alkhairi ko man kankantan wannan aikin alkhairi Allah tabaraka wataala baya zalimtar kowa bal ya haramta wa kansa zalimci sa'annan ya sanya zalimci a tsakanin bayansa muharraman yace kowa za mu cika mai sakamakon aikinsa da haka duk irin aikin da mutum ya aikata zai ga sakamako ta innahu bima ya'maluna khabir lallai Allah tabaraka wa ta'ala game da abin da suke aikatawa masani ne domin haka babu abin da yake ɓoyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala karami ne ko kuwa babba wannan yana daga cikin ah, abubuwan da ya kamata ya tsoratar da mutum ilimin Allah game da abin da kake aikatawa. Na haka shi al'imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala so da yawa a wajaje da dama a irin waɗannan ƙarshen ayoyin yakan yi tambihi zuwa ga irin wa'annan lafa'is na cewa a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu bima na khabir wannan maganar a zahirin maganar kana garan kamar labari aka baka game da alakar da Allah yake da da aikin da kake aikatawa amma kuma wannan labarin yana kunshe da gargaɗi yana kunshe da tsoratarwa walillahi almasalul a'la walillahi almasalul a'la kamar kaman kai ne da dan aikinka wadda ko kuma wani abokin kasuwancinka ko kuma wani abokin mu'amalarka wadda yake cutarka a ɓoye misali yake yin wayansu abubuwa wadda yake ganin a ɓoye yake yin su kuma yana ɓoyewa baya son ka sani alhali kuwa kai kuma kamiri ne ka sani kaga da an tariqal ishara koda da ishara ka nuna mai cewa na san abubuwan da ke faruwa fa amma kawai shiru nake yi kaga a mu'amalar tsakanin mutane da mutane wadda ya san shi bai da gaskiya kuma ya san yana yin wa'insu abubuwan da baya san ka sani a matsayinka na mai gidansa a matsayinka na eh, wadda kuke mu'amala tare wadda ya kamata a ce amana ce tsakaninku amma kuma yana yi waɗansu abubuwa ta bayar ka wadda kai kuma ka gane ina abubuwa za ga zai shiga cikin damuwa a yayin da ka sanar da shi cewa ina sane fa na san abubuwan da kake yi ba za ga a mu'amala na mutane ma zai shiga damuwa to ina ga mahalicinka yana sanar da kai cewa abubuwan da kuke aikatawa ga baki daya khabir kuma shi kalmar khabir din nan ma ablagh min kalimati ali mubalaga da ke cikin nuna ilimin da Allah yake da shi game da abubuwan da muke aikatawa a cikin kalmar khabir ya fi karfi akan akan wadda ake faɗi cikin kalmar Ali. mana yana da sani sani na kudda kudda abubuwan da muke yi babu abin da ke koyo a gare shi shi yasa ai yana daga cikin hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da abubuwan da za su kasance ranar tashin alkiyama Allah ka samu kasance cikin mutanen da za ka yi wa aminci a wannan rana ranar tashin alkiyama abin tashin hankali ne jama'a wallahi akwai tashin hankali tashin hankalin da zai sa wuljan yaron da aka haife shi yau ya yi farfara a haifi yaro yau ya yi farfara domin fargaba da tsoro da tashin hankali tashin idan alkiyama ta tsaya mata masu ciki regardless of stages ɗin cikin da suke ɗauke da shi a ranar za su haifi abin da suke ɗauke da shi cikin ko na yaushe ne ko na kwana nawa ne ranar aihuwan kenan ran da za a haifi abin da ake ɗauke da shi kenan sa'annan duk da alakar humuma da kuma umuma da rahma da tausayi wadda ke tsakanin ɗa da uwa shi yasa ai a shari'ar musulunci aka haramta rabawa tsakanin ɗadawa da uwa. Amma a ranar, ɗa da ake shayarwa, jefar da shi za ta yi, ta fi halu annu. za ta manta da shi za ta ma manta da cewa akwai tana da ƙarshe da karamin yaro tana sharewa domin tashin hankali so yana daga cikin abubuwan da za su faru a wannan ranar domin ka san cewa Allah ya san abubuwan da kake yi Allah yana sane da abubuwan da kake yi manzala sallallahu alaihi wasallam yake babu wani daga cikin buface sayukallimuhu ربه ليس بينه وبينه ترجمان turjuman kowanne daga cikin mu ubangijinsa zai gana da shi kuma babu mai tafinta a tsakaninsu domin a nuna yadda kusancin zai kasance za ka tsaya a gaban Allah akwai bawar da Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa mai cewa ka aikata abu kaza a waje kaza a lokaci kaza kai ba zai yi kai karya ba domin gangunan jikinka su za su karya taka su za su ringa magana a ranar har akwai akwai amma manzala sallallahu shi wasallam hadisi yake idan kana son ka yi inkari domin ka ji tsoro kana son ka faɗi cewa ka san yawancin mutane suna da tabirira idan ka ce wa mutum wannan wannan abin bai dace ba shi ma ya san bai dace ba ba domin balil insanu ala nafsihi basira amma kuma shi dole sai ya kawo ma'adi zai kokarin kawo zai kokarin justify stage din farko idan ka aikata kuskure yana cikin yana da cikin abubuwan da yake yake yake nuna cewa mutum yana da dattaku kuma hankalinsa a cike yake kuma zai sa mutane su yi ka su ga ka, su yi respectin ɗinka su ga girmanka idan ka yi kuskure aka nuna maka akwai kurakuran da mutane biyu ba za su taɓa yin sabanin cewa kuskure ba ne idan tun da kai kuma ba mala'ika ba ne kai ma za ka iya faɗawa cikin wannan menene kuskuren idan ka yi kuskure aka jawo hankalinka aka ce aka raba kallawo wannan kuskure ne abin da ake bukata da janareta idan kai mai hankali ne stage ɗin farko ka fara karɓar ne cewa wannan kuskure ne ya karba kuma ka gyara sa'annan idan akwai wani dalili da ya sa ka auka a wannan kuskuren wannan dalilin da wannan tafarirat din da wannan bayanan ba za su taɓa yin amfani ba sai bayan ka karɓi ka karɓi kuskure abu na farko matakin farko in an idan aka yi mata tambihi akan kuskure karɓa tunda kai ba mala'ika bane kai ka karfin kuskure ne shi yasa abin yake bare mamaki musamman a cikin abin da ya shafi karatu karantarwa na addini sai ka ga mutum abin da ba gadon gidan uban kowa ba ne addinin Allah ba addinin Allah ka ga mutum an mai gyara an jawo hankalinsa cewa wannan ayar ta karanta ayar alqur'ani ayar alqur'ani as-sautu wal alhanu sautu al-qari lakinnama al-maslumu qawlu al da muke karantawa ba muna maimaita maganganun da wane ne ya fara yin su wane ne Allah abinda Allah ya faɗa ne ba kake maimaitawa shine idan kai kuskure aka gyara maka sai ka jawo shi kai wani irin halitta ne ko kuwa hadisi sahabbai idan suka rawaito hadisi in suka yi shakka tsakanin kalmomi biyu sai su rawaito kalmomin biyu a tare su ce abu kaza ko abu kaza ɗayan biyu na manta wanne ne amma ɗayan biyu manzon Allah ya amfani da shi domin taka tsantsan kar su faɗi abin da manzon Allah bai nene ne ba bai faɗa ba to idan kai kuskure ɗin eh, a cikin harka na ilimi ko kuma wata matsala ga ta nan kusa-kusa ka san ta sai ne ga Umar bin Khattab allahu ta'ala anhu ba, da ɗaya daga cikin safai da izani a gidansa yi sallama so uku ba amsa ba kawai sai ya ya kama hanyarsa Umar ya fito ya ga ga mutumin da ka san shi kuma Umar ba a yin wargi da shi ko ga mutum ka zo ka yi sallama a gida shi Umar yana nan yana kankanta wa'insu abubuwa ne ya fito ya zo ya amsa shi da ya fito sai ga sahabin ya jura yana tafiya ina ganin kamar Abu Musa al-Ash'ari ya fito ya ga sahabin ya fara tafiya sai ya kira shi yace ah, ya haka ka zo na ka mun sallama dama ba ka bukatan gani na kai sallama ka yi sallama ban fito ba ka kama hanya za ka tafi sai ki ah, kai kai Umar baka san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar ya karantar da mu cewa idan muka muka nemi izini so uku ba a bayar da izini ba mu yi ne mu ne mu koma kuma ma ya halarta idan mutum ya zo gidanka ya ce salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ka amsa mai sallama ya ce maka adukul in shigo ya halarta ka ce mai la irjiya ka koma kuma haramun ne ka ji haushi domin ya yi aiki ne da mai da karantarwa addini kai ka san me ake ciki mai yasa mai yasa inna ma ju'ila al-istizanu min ajli min ajli basar kai ka san halin da yake ciki baka san halin da yake ciki ba da ya faɗa wa Umar wannan magana Umar ce Umar bai san da wannan hadisin ba Umar yace mai to dole sai ta kawo mani shaida akan manzon Allah ya faɗi wannan magana yazo wani majalisin sahabbai yazo yana da alaman tsoro a cikin sa aka ce me ke tafiye da kai yake gashi gashi abin da ya faru na tafi gidan Umar na yi istizani so uku ban ji ya abu ya bada izini ba na juya zan na kama hanya sai ya fito sai ya kirawo ni yace ya zan zo gidansa in mai haka sai nake ai manzon Allah ne yace in an nemi izini so uku ba amsa ba a koma shi ya sabai suka ce a Umar bai san da wannan ba radiyallahu ta'ala anhu warda sai suka duba a majalisin suka ce wallahi ba za mu aika tare da kai yaje maka shaida ba face mafi karami a shekaru a cikin mu anan sai aka hada shi da ɗaya daga cikin sahabbai wanda shine karamin cikin su ya je ba da shaida har wannan karamin ma ya san da wannan karin jarwa amma Umar ba menene ba Umar bai sani ba sai ne don haka mazalar sassalama cikin wancan hadisin da nake son na yi bayani har na kai ga wayannan ya ce idan ranar tashin alkiyama hannu hannu zai dinga faɗin cewa ya Allah da ni aka rubuta ya Allah da ni aka ɗauka satan nan da aka yi da ni aka aka ɗauko signature ɗin nan da aka yi forging da ni aka aka zana idanuwa za su ce da ni ni da ni aka kalla kafafuwa za su ce eh ya Allah wannan maganar zancen signature ɗin nan da ni aka taka zancen zan nan aka ce sai mutum ya faɗa wa gaɓoɓin jikinsa gabobin ne za su dinga magana hannu ya magana kunnuwa su ce da ni aka ji da ni aka shinshina da ni aka taba da ni aka yi kaza sai mutum idan ya ga cewa gabobin ne suna ta bada shaida a kansa sai ce an kunna kunna uda udafiya sai shi kenan ku ne dama ku ne nake son na baiwa kariya yana yi da wa da gabobin jikinsa cewa idan aka shigar da shi wuta ku ne za ku shi wutan aiki kaga mutum ya isa min amrihi kenan duk da cewa gabobin jikin nasa a ina suke a jikinsa suke aiko mm. to da ya gaji ne ya gaji da yadda suke fallasa shi gabobin sai ce an kunna kuntu udafi dama ƙarya da nake kokarin yi da bayani ai dama ku nake son na kare to akwai wannan bawan da Allah zai ce mai a rana kaza a waje kaza ka aikata kaza haka ne yake haka ne ya rab ya ubangiji na haka ne Allah sai ce mai satartuha alayka fi dunya wa asturuha alayka al na suturta ta a duniya kuma yau ma na suturta ta sai ke mai a rana kaza a waje kaza ka aikata kaza to ka dinga tunawa da wannan cewa ranar tashin alkiyama za ka gana da Allah kuma zai faɗa maka wa'annan zunuban da kake aikatawa banda haka duk abubuwan da muke yi akwai littafin nan da za a ba mu ranar tashin alkiyama mu ne authors din littafin domin exactly abubuwan da muka yi a rayuwa kaf kaf su ne a cikin littafin shi yasa ya suke cewa mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wai wani irin littafi ne babu karami ko babba face sai da aka rubuta duk wani abin da ka sani yana cikin littafin da haka abin da za ka so gani a cikin littafinka ranar tashin alkiyama shine abin da za ka dinga aikatawa a yanzu domin a ranar tashin alkiyama za a baka kamar yadda ka san ana za a yi replayin din abubuwan da ka aikata ne kwanakin baya na ga na ga wani yaro wani rubutu a social media ya ce shin idan aka ce idan za a mayar da rayuwarka a mayar da shi faifan bidiyo a kawo iyayenka 'yan gidanku da matarka in kana da mata da 'ya'yanka a zauna duk mutanen da kake da kusanci da su a zauna rayuwarka shekarunka da baya a mayar da shi kamar ya zama bidiyo a zo a yi playing kowa ya kalla za ka yadda na shiga comment section sai ka yi dariya da hawaye wani ya bala'i ai ba zai kallu ba ai ba zai yiwu ba ai to tun a nan duniya idan a duniya mutane ka ba za ka so a ce su ga waɗannan abubuwan ba to ya za ka jiran da ka tsaya gaban Allah ka ji kenan min babi aula ka ji ka ji kunyawa in za ka ji kunya waɗannan mutane kaman ka su gani waɗannan abubuwan da ka aikata to ka ga min babi aula ya kamata ka ji kunyan Allah ya ganka kana yi wannan din shi yake cewa muraqabatullah ya zanto babu bambanci tsakanin lokacin da kake kai kadai da lokacin da mutane suke ganin ka kar ya zanto eh yanzu sanda mutane suna ganin ka za a yi sallah da kai idan kana cikin mutane lokacin sallah ya yi za ka je a yi sallah da kai lokacin sallah ya yi ka tsinci kanka a inda babu wadda ya waye ka ba za ka yi sallah ba a ka tsinci kanka inda eh nan an waye ni ba za ka tabga abubuwan nan na barna ba lokacin da ka tsinci kanka inda babu wanda ya san ka kamar yadda uh, Sheikh Muhammad bin Uthman yake faɗi wata ran cewa wai a Port ya shiga gidan abinci sai uh, ya zauna zai ci abinci uh, ita waitress din sai bayan an bashi abinci ne in ban manta ba ko sun ko an kawo mai giya ne ko kuma an ce mai yana bukatan wani irin giya sai ya ce a'udhu billahi giya kuma babu ganin ni musulmi suka ce mai eh, we know you be alaji na but they didn't come now ka je ka sai ka tafi wannan wajajen zaka san cewa mutane suna nan kai ka tafi Port ta fasa tafi nan Abuja akwai ƴaƴan musulmai wallahi ba su sallah kuma ba su azumi annan Abuja din da ka gani ba sa sallah ba sa azumi kuma musulmai ka tafi fatakwat ka je ka ga da yawa daga cikin waɗanda suka tafi daga arewa shan giya sai dai arna su koya wajensu kuma musulmi ba dole musulmi ya shigo restaurant a mai ta yin jiya ba tun da musulmai da suke suke wajen su ma sun fara menene sun fara sha domin haka mu sani cewa Allah tabaraka wata'ala yana sane da abubuwan da muke aikatawa Allah tabaraka wata'ala yake فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا إنه بما تعملون بصير باي الله تبارك وتعالى ولا تركنوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون bayan Allah tabaraka wata'ala ya faɗa mana yadda Yahudawa suka yi da Annabi Musa kalubalantar da suka yi ta yi fito na fito da shi da suka yi ta yi bayan fa ya kubutar da su daga azabar fir'auna kenan fir'auna ya bautar da su yana azabtar da su yana karkashe su bayan ya zo ya kubutar da su bayan aya da suka gani da suka cewa annabi Musa inna lamudrakun a lokacin da suka zo gabar teku akwai wata aya da ta kai wannan girma idan ka taba hawan ni na taba yin tafiya akan wannan tekun na na awa awa awa goma sha hudu wallahi ban samu sukuni ba sai da na sauka domin idan babban jirgin ruwa ne mai hauhawa yana kwasan mutane da kaya wallahi idan ya nitse ko sai da aka mutsa kaho za ka fito na rantse da Allah babu ba abin da zai tsirar da kai dan zaka ga ruwa ruwa ne iya iya ganinka dama hagu dukkin da ka juya amma a hakan nazo na ga wani sai ɗan iska za su jawo mana bala'i suna buga karta yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi na tsaya na kalle su na kike waɗannan wani irin mutane da na kalle su na sake kallon ruwa na rantse da Allah dole ka tsorata ruwan nan ne fa mutane suka zo aka biyo su suka fito da annabi Musa suka zo kan ruwan nan suka cewa wa annabi Musa inna la mudrakun yace kalla inna ma'i rabbi sayhadi yace ah, ka duba wannan siqa as-siqatu billah Allah tabaaraka wa ta'ala yake ana inda dhanni abdi bi annabi Musa tunda Allah ne ya aiko shi a lokacin fa bai da mafita amma ya san Allah ba zai bani umarni in bi umarnin Allah kuma Allah bai bani mafita ba suka ce ga mu nan ga teku ka fito da mu daga gari shi mun zo ba mu da fuka-fuki ba mu da jirgi da za mu hau ruwa mu tsallake ga fir'auna nan wa junudu sun taho za su riske mu duk da cewa annabi musan ma shi ma yana ganin su shi yasa rago matsoraci bai kamata a dinga ba su eh, shugabanci ba a irin wannan yanayi da kai ka sawara cewa jagorar ku da ya fito da ku shi ya fara fashewa da kuka ka kun shiga uku kenan ko <laughs> kun lalace amma idan to wanda yake da ribasatul jash haka manzon Allah ma yake sallallahu alaihi wa sallama an an taba jin wani kara kara sosai a garin Madina mutane suka razana sahabbai suka fita kowa ya zare ta gubarsa aka haɗu aka nufi ta inda aka ji karar ana fitowa daga Madina za a tafi ta inda aka jiyo karar aka ga manzon Allah kan abun hawan yana dawowa yake ku kwantar da hankalinku kowa ya koma babu komai amma wannan da an aka bullet ta ma kowa zai tarwatsa da shugaban da waɗanda ake shugabanta mazalla ya riga ya tafi wajen ya gani ya dawo sai zai ce ku koma babu komai kowa ya yi babu komai Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi Musa wahayi anidrib bi asaka al-bahra fanfalaq fakana kullu firqin ka sawd al-azim akan idanuwa sufa akai wannan abin tekun ya dare ya biyu suka shiga tsakiya suka taka suka suka tsallake ruwa suna gani suka haye suna kallon fir'auna da muta da da da, da rundunansa su ma sun shigo akan idan su aka halakar da fir'auna amma duk da haka sai su dinga wa annabin Allah cross examination su dinga mai cross examination an kai inda suka ce lan yu'mina laka hatta nara Allah jahra kai mu mu in fact mu muna son mu ga Allah ma muna son mu ga Allah in ba haka ba ba za mu ma yi imani ba mun fasa imani to da Allah ya bada labarin mutanen Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam da yadda suka yi suka yi ta sabani akan littafin da Allah ya bai wa Annabi Musa sai ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai umarni aka san irin abin da mutanen annabi Musa suka yi yake fastaqim kama umirt fastaqim kama umirt ka tsaya daidai istiqama kamar yadda aka umarce ka addini kenan addini ba daga ba daga ajuhunka kake kawowa ba addini na Allah ya abin yadda Allah ya ga dama aka za a yi ba a yin shi da mene ba ga ce ah, well I think I think I think wannan ba addini ba ya Allah ya faɗa ya manzan Allah ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kama umirt sallah kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'a kamar yadda manzo Allah sallama ya karanta azumi kamar yadda manzo Allah sallama ya karanta etikati kamar yadda manzo Allah sallama ya karanta hajji kamar yadda manzo Allah sallama ya karanta tsawarin aure kamar yadda manzo Allah sallallahu komai kama umir maluma suka ce wannan ayar na daga cikin ayoyin da aka dama da yan bid'a da shi domin Allah ya umarni da istiqama sai ce kama umirt kamar yadda muka yi ne muka umarce ka ba kamar yadda ka ga dama ba ba kamar yadda ka ga dama ba kamar yadda muka umarce ka wa man taba ma'ak da waɗanda suka tuba tare da kai umarnin na manzon Allah ne dawa da muminai wala tafghaw kuma kar ku wuce iyaka shi yasa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata addinin addinin Allah addini ne na tsaka tsaki babu ifrat kuma babu menene tafriq kar ku wuce iyaka innahu bima ta'maluna basir innahu bima ta'maluna basir lallai Allah tabaraka wa ta'ala gane da abubuwan da kuke aikatawa basir mai gani ne yana gani Allah tabaraka wa ta'ala yana gani Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon abubuwan da kuke aikatawa ay la yakhfa alayhi min a'malikum shay wa sayujazikum alayha babu abin da ke koyuwa cikin ayyukanku ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai yi musu sakayya akan ayyukan da kuke yi al-imam sa'di yake fa fihi targhibun bi suluq istiqama wa tarhibun bi wannan ayar akwai wato a kwadaitarwa akan bin hanyar daidaituwa bin hanyar daidaituwa da kuma tsoratarwa game da aka san haka shi yasa al-istiqamatu ala din al mutum ya zanto ya daidaitu akan addini ya daidaitu akan riki addini ba rikon sakainar kashi ba akwai mutanen da addini is just secondary cikin rayuwarsu irin waɗannan mutanen su ne idan aka samu ta ɗaya environment ɗin wadda shi komai he read religion into it domin ni musulmi ne ni musulmi ne in zan ci abinci akwai yadda addinin musulunci ya karantar da ni cin abinci ba kowane irin abinci zan ci ba ba kowane irin abin sha zan sha ba ba kowane irin tufafi zan saka ba ba kowane irin shiga matanmu za su yi ba domin mu rayuwarmu mu gabaki ɗaya addini amma mutanen da suka ɗauki addini wani secondary abu ne suna ganin uh, uh, mutanen da ake cewa nominal muslims ko kuma a wani istilahi da ya yaɗu shekarun baya-bayan nan a arewa musamman mutanen da ake cewa 'yan boko sai ka gana cewa mutum ɗan boko kansa na kumburi ɗan boko ko ce eh hatta a gidaje ma za ka ga ka idan ka ce ka ce wa mahaifin yarinya cewa amma me yasa me yasa wacce ke fita haka babu hijabi ce eh ka san ka san su su su ɗan jami'a ai uban kenan ba shine akwai wani abokin abokin aikin mu malam abdulsalam ban mantawa da wannan magana wani wani ɗalibi ne ya yi arrangin ɗin abokanansa suka zo suka yi fashi a gidansu shi ya buɗe masu kofa ƙananan yara ba wannan tun shaidan bai kai haka wayo ba saura san shaidan kullum abin ci gaba yake karamin yaro sun kaman wajajen shekara goma sha uku da suka wuce ne ba wannan magana yaron SS2 to shine aka ji labari a makaranta hukumar makarantar lokacin muna karantarwa hukumar makarantar take za ta dauki mataki shine baban ya zo makaranta yake shi ba ruwan ku bar mun dana shi da wani malami abokin aikin mu sai ce sai ce min ustaz na ce na'am ta san uba nau'i biyu ne yace akwai uba dabba akwai uba mutum kaga wannan da wannan uba dabba kenan wai ka san su ɗan jami'a wato shi yana yana ma yana ba ta goyon baya shikenan da shikenan idan idan ɗarka za ta tafi jami'a daga jami'a ta shiga jahannama kenan ko me mana barka kuma Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama gani da ita domin shi wai shi shi wai shi dan boko ne da haka shi ba ba ba dukkan dokokin musulunci yake bi ba yana bin waɗanda suka dace da ra'ayin sa ne kawai yanzu ba ka ganin abubuwan da wayannan yan iskan suke rubuta a social media cewa hukuncin shari'a na talakawa ne kawai banda na masu kuɗi masu kuɗi su za su yan fito fito da shari'a za su yan tsirara ƴaƴansu za su yan tsirara wajen ɗaurin aure za su yan baɗala za su ba abin da ba za su yi ba muddin suna da mulki da kuɗi shari'a ba za ta hau kansu ba amma kuma akwai haduwa da Allah sa'annan kai kar ka bari shedan yayi amfani da wannan yaudare da ka cewa a to me yasa wayannan ba sa yi a to kai ina ruwanka da su tafiyan ku da wa an laysa lil insani illa la masa'a ina ruwanka da su kai Allah ya yassare maka yin aiki da addini sai ka ce domin wani baya yi kai ma za ka fasa a sai dai ka nemi wanda yake gaba da kai wajen yin aiki da addini domin ka kare gaba domin ka yi munafasa yin munafasa wajen wafi dalika fayyata fasil mutanafiso wajen neman lakira abin da ya kamata kenan Allah Ta baraka wata ta'ala bayan ya yi umarni da a istiqama shi yasa daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi as-sujjada Allahumma ya muqallibal qulub sabbit kalbi ala ya Allah ya mai juyar da zukata ka tabbatar da zuciyata a ina akan addini wannan yana da muhimmanci kiran cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya dinga yawai kai bayan haka bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaɗe su ya umarce su ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama da istiqama da shi da muminai waɗanda suka tuba tare da shi kuma yake kar su wuce iyaka kar su wuce iyaka sai addini yadda Allah ya yi ne ya yi Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu warda yake da ana aiki da hankali ne wajen addini yake da tafin kafa ya kamata a shafa wajen menene wajen al-mastuwa almasu alal hufaini ba saman kafa ba wannan na cikin masailin fiqhiyya da awamun nas suke da abin da ke tsotsar zuciyarsu a ciki in ka tara mutane da yawa kaga matsala matsalan masu alal in ka ce mutum wani wani in kai masu alal kufaini ma in kai ne liman ba zai fita sallah ba domin zai dinga ji kaman ba kai ne ba wani kaman ba kai alwala ba kaga kaman matsalar masu alal kufaini kaga kaman matsalar A salatu bil ni'al yin sallah da da takalmi mun taɓa zuwa wani waje haka za mu yi sallah babu inda za mu yi sallah sai sarari haka kuma wajen grafis ne a wajen duwatsu waje ne na taron musabaka ce ta kasa kuma ɗaliban ilimi ne dama da hagu kawai da muka zo mu biyar haka dukkan mu da takalmar mu da fara sallah waɗanda suka zo daga baya idan suka zo za ki ga sallan suka kalli suka kalle ni ni limamin bai takalmi suka kalli na baya na masu takalma sai su canza su canza waje duk da cewa yin sallan umarni za Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi duk da cewa wannan bai nufin cewa kamar yanzu wannan masallacin da aka share aka sumbu da kafa ce ka kawo takalmarka daga garejin makanikai ka zo ka hawa ba abin da ake nufi ba kenan amma sunna ce daga cikin sunan wanda ya kamata ko da so ɗaya a rayuwa mutum ya mihiri mutum ya ɗanɗana shi yasa lokacin da muke makaranta idan mutum ya siyo sabon silifas ɗinsa sabon silifas wanda yake yawo da shi a cikin hostel tun ga hostel ga masallaci ga makaranta kafin ya fara yawo da da silifas ɗin sai ya zo ya fara yin sallah akan kafet ya fara yin sallah a cikin masallaci ranar farko da kafin ya fara yawo da fasa. alal akalla a nan dai tunda nan makaranta ce ko sanna ake karantarwa babu ba za a maka duka ba har ka suma amma idan ka gwada haka wani waje wallahi za su mata kai amma da yake shi yasa komai ana yin shi da calculation ne Sai ka duba abinda tunanin mutane ilimin su fahimtar su zai menene zai ɗauka tun da abin ba wajibi ba ne mafo karka je kauye ɗan gargajiya ka shiga masu masallaci ba da sabon takalmi ba ko da kamfani aka fitar ko daga injin aka buga takalmin yanzu da ka ko masallaci ba za ka sha ba an fahimci wannan amma yin sallah kamar ana rana sosai ranar juma'a masallaci ya cika babu shimfiɗa makamancin hakan za ka yi yin sallah kana sanye da menene da takalmin ka, amma awamun nan. da yawa daga cikin awamun nan, wayannan masail din sai daga suna suna dan dari dari da su duk da cewa abubuwa ne waɗanda suka tabbata a shari'a to da Allah ya umarci manzansa da istiqama da mu'minai da istiqama su zamto daidai masu daidaituwa akan yadda Allah ya yi umarni kama umirt sai ya gargaɗe su a aya ta gaba sai ya ce ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كما كركوا كركتا زواج وأن سكي ظالمتي kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci ku zanto mutane masu istiqama sannan kar ku karkata zuwa ga mutanen da suka yi zalunci wa malakun min min dunillahi min auliya, kuma ba ku da masu al'amura al'amuranku banda Allah wala tarkanu ila alladhina zalamu anfusakum fatamassakum an-nar domin kar wuta ta shafe ku kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi suka yi zalunci waɗanda suka yi kafirci zalunci anan su ne wato mushrikai kar ku karkata zuwa gare su malaman tafsiri sun magana kan al-rukun suka ce ar-rida al-mai kar ku zanto masu yadda da abin da suke kaga ka san akwai mutanen da suke da wata gurɓatacciyar akaida za ga mutum yana yana yana da tunanin cewa uh, yana ganin cewa eh, shi musulmi amma bai da tabbas ɗin cewa musuluncin shi ne hanya na taɓa jin wani wawa yana cewa kaga kun gani musulmi ne mata ta krista ranar tashin alkiyama idan aka ce musulunci ne addinin gaskiya son jawo mata ta ta gidan iska idan aka ce ba musulunci ba ne matar shi sai ta menene sai ta jawo shi abin ya zama wasan yara ke to mutumin da yake da irin wannan akidar ba musulmi ba ne mutumin da yake da irin wannan aqidar ba musulmi bane domin bai da mai yi bai da tabbas yana cikin irtiya, yana cikin attaraddud ba musulmi bane ba yin imani haka a yin imani da Allah ba a raba ba. ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa za ka shiga musulunci ka shiga musulunci in kai musulmi ne kana da takfir kana da kurakurai kana da rauni ka faɗi ka tashi amma kai ka san wannan hanyar ita kaɗai ce hanyar da ke kaiwa amma kana musulmi amma kana kwankwanto cewa to ya sani ma ranar tashin alkiyama idan aka je in aka zo aka ce ba ba musulunci bane wani abu ne daban to duk wanda yake iddi'a'in shi musulmi ne kuma yake da irin wannan aqida to ya tabbatar da cewa yana bukatan ya tattara kalmar shahada don ba musulmi bane ba musulmi bane wannan imani bai zauna a zuciyarsa ba imani bai zauna a zuciyarsa ba Da haka kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fata masu munna. karkata zuwa gare su ne yadda da abin da suke yi yadda da abin da suke yi Riga, ka yadda da abin da suke duk da cewa kai ɗin ka baka ne ka yi amma ka yadda da abin da suke yi yadda da abin da suke yin dinnan ta hanyar abin nan body language ɗinka maganganunka mu'amalarka akwai abubuwan da mutane suke mixing suke suke har haɗawa kuma daban-daban suke shi ne mu'amala da mutane waɗanda ba musulmi ba mu'amala da mutanen da ba musulmi ba babu addinin da ya yi umarni da a kyautata mu'amala da kowa ba ma mutane kaɗai ba har da dabbobi addinin da yake ka kyautata wa dabbobi bal addinin da idan ka musguna wa dabba wannan addinin ya zai maka hukunci da shigan wuta kamar yadda muka sani cikin kassan wannan matar da ta rufe kyanwa ko ta hana shi abinci har ya mutu manzalar salama ya faɗa a kanta yace hiya fi hiya fi na Mai ta kashe kyanwa ba addini da ke azabtarwa akan wulakanta dabba yace idza qataltum fa ahsinu alqitla wa ira zabahtum fa hatta hatta wannan yanka da aka halalta mana na dabbobin ni'ima ba wai kawai shi kenan ai muna son ai za mu yanka yanzu. da haka kafin a yanka sariyar ce an wahalar da ita an jefa ta an duk wannan haraman ne ko kuma kaji ne ana son a yanka su sai an wahalar da su kusan kafin a yanka ma ran ya kusan jawa fita an wahalar da dabba duk da Allah ne ya ba ku izinin ku yanka wa'annan ku amfana da namar ku ci namar waɗannan dabbobin nema yace idan idan za ku yanka yace ku kyautata yanka addini ne wanda ya umurni da kyautatawa a cikin komai to addinin da yake a kyautatawa dabba kana ganin wannan addinin zai ce a musgunawa banu adam a musgunawa dan adam da addinin mu addini ne wanda yayi umurni da mu kyautatawa mutum a matsayinsa na mutum ko da bai da addini balle wanda yake da addini kaga mu'amala daban musharaka da su cikin abubuwan addinin su kuma menene daban wani domin kar a ce yana da tsanani komai zai iya yi domin kar a ce yana da tsanani to ire-iren wayannan abubuwan shin line ɗin da ke tsakanin su ya kamata mu dinga rabawa kuma ni na sha faɗin cewa abin da zai baka kwancen hankali in kana da wani na kusa da kai sosai ka mai bayani kai mai bayani kuma kai abu na farko ka zama musulman kwarai abu na biyu ka yi mai bayani a yadda zai fahimci cewa a wannan ba kyaman mu yake yi ba amma addinin addini ne mai tsari bin addininsa sa yake yi sai su yi respected din wannan boundaries amma kuma ka zanto mai kyautata mu'amala akwai wata wata baiwar Allah alkalin nan zai santa lokacin muna ofis a wata kawai muna zaune yar rumi ake ce masu Jehovah Witness sakatare ɗin ofis ɗin mu ce ita kullum za ta mun ita kullum kokarinta za ta musulantar da ni eh da take son ta yi in zama kirista ba <laughs> to sai zanto ni ma ina da lokacinta san warware warware mata addininta sai ta ga cewa babu inda za ta kama duk inda ta kama zan warware duk inda ta kama zan warware ka san su ba yanta akwai aljanna a sama ba sun yanta nan duniya ce aljanna take aljanna anan take su ba su yin kristi ne ba su yin abubuwa da dama almuhim ni kake son ta musulantar da ni ni kuma a zuciyata nake to shi kenan zamu ga wanda zai musulantar da wani to wata ran kawai muna zaune sai ta sanar da din cewa ta samu wani aiki a wani waje ta samu aiki ta canza wajen aiki take za ta daina zuwa aiki daga sati ne zuwa kaza kaza sai nake mata to yayi kyau Allah ya sanya alkhairi kaza kaza kaza amma kaman bayan sati biyu sai ta kira ni sai ce min barista Abdulaziz nake na tace in faɗa maka gaskiya nake ne ya faru ke ta san me yasa na bar office ce me yasa ki ta bar office ce tsakani da Allah ban samu aiki a ko ina ba amma na lura ke idan ban bar office din nan ba musulunci zan shiga <laughs> wato gudu a kai wallahi ta kira ni ta ce min tsakani da Allah nake so ke me yasa zaki bar wannan aikin bayan kuma ana bukatan gudunmuwar da kike bayar da abin da kike samu a wata a gidanku ana bukatan gudunmuwar da ke ba kike bayarwa a family din take eh yanzu ta je ta yi joinin din mahaifiyarta ne a wani wajen siyar da abinci za ta dinga taimaka wa mahaifiyarta a can amma tsakani da Allah ba ta samu aiki ba ita ta lura in ba ta bar office din nan ba wallahi zan shiga da ita musulunci shefa yasa min darajar ula za ka zauna da wadda ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya haka addinin nan ya karanta haka addinin nan ya karanta amma kuma bai nufin cewa domin da sunan waini ina son in zama mutumin kirki sannan ga compromising din addiniya abubuwan da addinina suka haramta domin in zama mutum za ka iya zama da mu'amala mai kyau da su ba tare da kayi menene ba kai compromise ga addinin ka ba wani lauya in yamir ya taba zuwa mun office yace min a ustaz ustaz this this this your beard sai ce mai i am emulating Jesus Christ shi kuma pastor ne shi pastor ne lawyer kafin ya gama nake mai ina koyi da Jesus Christ ne kawai sai zanto kaman an zuba mai ruwan sanyi to a nan munakashar ta mutu so domin sa'annan su ma ka nuna masu cewa mu addininmu ka nuna masu cewa annabi isan nan fa mu muka fi tantanta da annabi isa a kan hmm. da haka in aka taba annabi isa kana wajen su idan suna irin maganganun wadda bai dace ba akwai abubuwan da sun ake yi wadda wallahi da ba dan kamar yadda na faɗa ba nake muna cin muna cin alfarman addu'an manzon Allah ne ba akwai abubuwa na comedy akwai comedy da a lokacin annabawa da suka gabata yi da wallahi da tuntuni an shafe an shafe mu kaga ana comedy ana kaga mutum ya rubuta cewa Allah ya sha wahala kafin ya halicci ɗan Najeriya maganganun wadda idan ka karanta bacci ma sai ki zuwa kaga mutum yana cewa idan idan Allah ya gaji yana son raha zuwa kallon yan Najeriya yake domin yayi dariya Allah haka na taɓa shiga mota da wata 'yar catholic daga jos tun da muka shiga mota ta fara wa'azi ta fara wa'azi take ta wa'azi can za a wuce abuja ne zan zauka kafi can sai ta ce wai amma um, uh, wai wai since since since since that time God had been trying to to protect the children of Adam from from the devil. God has been trying. God in me has been struggling and trying then they might say, which God are you referring to? Stop, don't repeat that. Don't say God that God is struggling to do anything. They say, eh, uh, I, I withdraw that statement. I mean to say, I mean to say. I say, well, whatever you want to say, but don't, I won't stand you saying that God is struggling to do something. Allah, ka ce Allah yana ta kokarin ya hana shedan. Allah ne yake wahalar Allah kenan ku kun mayar da Allah kamar wani dan iskan bayan gidan ku kenan ai Allah Allah inna ma amruhu idza arada shay'an shi yasa kullun nakan ce kar ka taba yadda a zo a yi negotiating kan addinin ka wai wai wai su yi compromising ka yi compromising su da ma ai hum ala ala la shay mutumin da yake ala la shay shi da ma ba a kan komai yake ba so in aka yi strike and compromise aka tashi akan teburin wanda zai yi hasara la mahala kai ne dan kai ne ya daɗi shi da ma bai da bai da komai bai kan komai na ga kar ka saba yadda ka saki komai naka komai kankantan abin yace fatamassakumun nar kada ku yi haka domin idan kuka yi haka wuta wuta sai ta shafe ku wuta sai ta shafe ku idan kuka karkatu zuwa ga waɗanda suka yi imani mushrikai fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da majibantan al'amura min dunillah baitin Allah tabaraka wa ta'ala thumma la tunsarun bayan kun karkatu zuwa gare su babu wanda zai taimako ba za a taimake ku ba آية تجبا وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين wannan ayar akwai bayanai da yawa a cikin wannan ayar kuma akwai bishara masu yawa kasan addinin nan an gina shi ne akan i'malu qalilan tu'jaru kafiran aiki kaɗan za ku yi kuma za a ba ku lada mai ne mai yawa ka'idar da Allah yake mu'amala da shi kenan ba shi yasa gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ne rahama ne wallahi ne rahama ne shi yasa zaka ga mu kyautata mu kyautata wa Allah zato cewa Allah zai rahamce mu mu kasance akan istiqama kamar yadda Allah ya umarni ka kasance ahlus sunna ban ce ɗan izala ba ba ka kasancewa ne ne izala platform ce platform ce na suna ce na kungiya da za ka zo ni in zo su su zo a zo a yi da'awa ita karantar da ba addini ba ce duk radda izala ta daina kira zuwa ga alkitabu wa sunna ni ɗin nan na san kaina kuma na san mutane sun fi sun fi dubu a ranar za su aje ta da haka ba izala ba ko kai ka taɓa ganin wani izala wani ɗan izala mai id card ne babu izala platform ce Da haka idan ka tafi wani waje can ka je ka ga wayansu sunansu sunansu ihya'us sunna kuma sunansu um, baitu Usman Ibn Affan, Organization of Nigeria, Baito Abu Bakr, da al-muhim ba sunan ba ne ake yi a ina a wajen. Kazanto Ahlus Sunna, Imamu Ahmad, rahimahullahu ta'ala, aka ce wata ransa ya shigo gidan ransa a bace yana cikin hali na kunci sai ce mai yabni me ke faruwa da kai sai ce wallahi baba wani abokinmu ne Allah ya mai cikawa ya koma ga Allah Imam Ahmad sai ce mai sai ce mai hal huwa ahlus sunna yace ahlus sunna ne yayi rayuwa akan sunna yace na'am ya abi yayi rayuwa akan sunna yace to la tahzan alai ana mai fatar cewa zai samu mu. zai samu rahama ka san me yasa ranar tashin alkiyama duk mutumin da ya bauta wa Allah ba akan yadda manzon Allah ya karantar ba akan sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu da kansa yake korar su daga ruwar alkausa akwai tadewa da yake wannan a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai kore ya kori mutanen ce bo'dan bo'dan suhqan suhqan don mai mala'iku za su faɗa mai cewa la tadri ma baddalu ba'da wa'annan sun canza addini baka san abin da wayannan suka canza a bayar ka ba dan manzon Allah ya ji labarin haka duk da gargadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akan cewa a nisanci wato kirkirarrun abubuwa sababbin abubuwan da ake kirkirowa cikin addini manzo Allah ya yi ta gargadi ya yi ta gargadi a kan wannan duk da haka ranar tashi alkiyama sai ga wani mutane mala'iku suna korar su manzo Allah sai ki a kubar su mana ummati ummati mala'iku sai su ce ai nan su ne suka canza addinin ka ba san abin da suka yi bayan ka ba kaga kaga akwai hadari kenan ko wannan ayar aya ce da suke magana akan umarni da sallah a farkon rana da kuma karshen rana da kuma dare sa'an nan Allah tabaraka wa ta'ala ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at to a wannan ayar za mu yi magana bayanai masu yawa game da muhimmancin sallah da kuma falalar sallah da kuma matsayin sallah har ya kai cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al'ahdu alladhi bayyana wa bainahum as-salah wa man faman tarakaha faqad kafar duk wanda duk yadda aka waye gari mutum yake shi ya daina sallah ranan kuma yayi ban kwana da wa da musulunci Allah ya kare mu to da wannan zamu fara gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu wallahu ta'ala ala akwai tambaya na alaikum salatu akan na'am kuma kana Allah sai ka fi ba a wanne kuma aura abu ne wadda yake da muhimmanci matuka kuma rashin sassafirin wannan auren ga mutumin da bai da lalura ga mutumin da bai da menene bai da lalura don a malamai sun tattauna abubuwan da za a fi foreseeing ɗin abubuwa da yawa domin muhimmancin sallah sai aka yi foreseeing ɗin situations ɗin da mutum zai iya kasancewa a ciki ala ayyata hal dole shi dai muddin yana da hankali yayi ne ya yi sallah ko da kowa yana ne yana tsirara ko da kowa yana ne yana tsirara amma kuma ga wannan mutumin mutumin da yake cikin wani hali na lalura ne mafomadi yana tsare ne bi an zalunce shi an kama shi an kulle shi a wani waje an cire mai tufafinsa gabaki daya lokacin sallah kuma ya yi. alatilas dai dole su yayi menene yayi sallah a irin halin da shi ya tsinci kansa amma mutumin da bai da lalura, yin sallah da singlet min babin hukmil mujarrad ba haramun bane muddin akwai wani abu da da ke kan kafaɗarsa a cikin tufafin da yake sanye da shi amma kuma bai dace ba amma kuma hukuncin inganci sallah cin sallah ta yi sallah ta yi wannan abu na farko abu na biyu idan abin da ya saka din lalle ya bayyana al'aura din idan al'aura ta bayyana sallah kuma ta ne ne sallah ta ɓaci shi yasa ya kamata addinin ka ya zama daga cikin rayuwarka wannan maganar da ya tabbayar nan da yake yi ya sa na tana da wani abin da na gani wanda yake bani mamaki na gani kamar wajaje biyu zuwa uku haka mun fita sallah mun tafi wani waje wani farastatal ne haka lokacin sallah yi ma'aikata suka fito a masallaci za mu yi sallah sai na ga wani mutum sai ya tuɓe kayansa tukunna ya iya yin mai alwala kun san me yasa domin yanayin ɗinkin ba yadda za a yi alwala don wannan wani irin kaya ne me amfani wannan kayan Ne amfanin kayar da ni idan lokacin sallah ya yi ba zan iya yin menene ba ba zan yi. so idan ya ɗinki kansa a wajen da ba zai iya ciyewa me zai faru ba zai kashe domin ba zai yi alwala ba hakan ma mata wata musulman idan ka janta sai ka yi tunanin wannan akwai sallah cikin ajanda ɗin ta a rayuwa ta fita da safe kai can da yamma za ta dawo amma idan ka duba irin shigan kai ka san dama wannan shigan ba a yin sallah da wannan shigan ba a yin sallah da wannan shigan da haka ya zan so addininka shi ne rayuwarka shi ne fitarka shigarka eh, ka idan mai hankali ne sai maka dinkin da ba za ka yi haka wani alwara ba nan, tufafin da za ka sa kamar da kace ce hukuncin asali in kai sallah a singileti sallata za a ce ta inganta mafo amma kuma bai menene ba bai dace ba walillahi masalul a'la yanzu idan aka ce an je an maka tambayan tambayan aure sai uban yarinya yake to babu matsala a ce ina son ganinsa ko da da shi da abokanansa guda biyu za ka tafi da singile? eh neman aure? za ka iya tafiya? ko zinatakum inda kulle inda kulli masjid zinatakum inda kulli masjid zinatakum tsayuwa a gaban Allah ne ba walillahi al-matalul a'la yanzu ake maka kana da appointment da shugaban kasa gobe yanzu da mu daga na a ce wai shugaban kasa yana son gani na misali san tafi da singileti za su banne shiga mutum ne ba mutum ne ba kamar ne amma kuma sallah fa Allah yake ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai munajati da Allah shi ya samu gabata na kwarai hatta da ma baina irin sallar da suke irin sallar da muke su idan suka yi kabbara kamar yadda san sun fita daga nan domin haka mu ɗauki sallah da muhimmanci mafo da zato abin da za ka yi sallah da shi abu ne wanda ya sista ta aurata gaba daya tambaya ta biyu ƙabili da badi idan suka haɗu akan mutum ɗaya a cikin sallah ɗaya zai rinjayar da ƙabili an fahimci wannan zai rinjayar da ƙabili ƙabili kuma ana yin shi ne idan an samu menene idan an rage wani abu a sallah ko so zai rinjayar da wato sujjadan da ake yi kafin a yi sallama akan sujjadar da ake yi don zai iya faruwa ka rage wani abu kuma ka kara wani abu a wannan halin za ka yi guda ɗaya ne shine wadda ake yi kafin a yi menene a yi sallama a halin da ake sallah limamin alwalarsa ta warware sai ya jawo mutumin da shi kuma masbuki ne an riga shi da raka ɗaya. akan ya ya mai gurbinsa ya mai gurbin lima a wannan halin babu matsala babu matsala shi idan su waɗanda suke binsa idan rakawoyin sallansu ta cika sai su menene su zauna ba za su yi sallama ba za su zauna su jira shi shi kuma sai ya tashi ya kawo raka'arsa ta karshe sai ya dawo ya yi tahiya in ya yi sallama sai su yi sallama da shi idan ya tashi kawo raka su ta karshe in suka fi shi sun kara mai sun kara raka in suka kara raka a sallar su taɓa shi. haramun ne mutum ya kara raka a sallah da gangan amma idan mutum ya kara raka a sallah da sanadiyar rafkanwa wannan kuma hukunce-hukuncen amma kabili da baɗi kari da ya yi wannan yana menene shi zai sanadiyar karinsa zai yi sujjada bayan ya yi tahiyya ya yi menene ya yi sallama wallahu ta'ala alam za mu dasa a nan nan wanda suka misin raka ɗaya ai sallar su bata cika ba su kuma sai su bishi eh su kuma sai su bishi eh wayanta kuma da sallar su ta riga ta cika sai su jira shi wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun bukatun mu na alkhairi Allah ya bi mu sanin su ya Allah ka biya mana su baki daya ya Allah ka zauna da kasar mu lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah waɗanda suke nufin musulmai da al'umman musulmai a duniya waɗanda suke nufin su da shari. ya Allah ka mayar masu da shari su a gare su ya Allah ka mayar masu da shari su a gare su ya Allah ka ɗaukaka kalmar musulunci ya Allah ka ɗaukaka kalmar musulunci ya Allah ka ɗaukaka kalmar musulunci ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabanninmu ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabanninmu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan gaban mu waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah cikin musulmai ya Allah ka gafarta musu ka kai haske kaburburar su ka lullube su da rahamarka ka gafarta musu mu ma idan namu lokaci yayi ya Allah ka sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan mutane masu garkuwa da mutane masu zubda jinin bayan Allah har cikin azumi suna bin masallatai suna kashe mutane ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka sanya tsoronka a zakatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zakatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka a zakatan shugabannin mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك